Zabura ta hamsin da ɗaya Don mai bi da kaɗe kaɗe, zabura ta Dauda, sa'ad da annabi Natan ya zo wurinsa bayan Dauda ya yi zina da Batsheba, Ka yi mini jin ƙai ya Allah, bisa ga ƙaunarka marar ƙarewa, bisa ga tausayinka mai girma, ka shafa laifofina, ka wanke dukan kurakuraina, ka tsarkake ni daga zunubina, gama ina sane da laifofina, zunubaina kuma kullum suna a gabana, kai kaɗai na yi wa zunubi, na yi abin da yake mugu a idonka, ta haka an tabbatar kai mai gaskiya sa'ad da ka yi magana, aka kuma nuna kai mai adalci ne. sa'ad da ka hukunta; tabbatacce ni mai zunubi ne tun haihuwa, mai zunubi daga lokacin da mahaifiyata ta yi cikina; tabbatacce kana son gaskiya a sassan ciki, ka koya mini hikima a wurin can ciki; ka tsarkake ni da hizzob zan kuwa zama tsab, ka wanke ni. zan kuma fi dusan ƙanƙara fari; bari in ji farin ciki da murna, bari ƙasusuwan da ka ragargaza su yi farin ciki; ka ɓoye fuskarka daga zunubaina ka kuma shafe dukan kurakuraina; ka halitta zuciya mai tsabta a cikina, ya Allah, ka kuma sabunta. tsayayyen ruhu a cikina, kada ka fid da ni daga gabanka, ko ka ɗauke Ruhunka mai tsarki daga gare ni, ka mayar mini farin cikin cetonka ka kuma ba ni ruhun biyayya ya riƙe ni, ta haka zan koyar wa masu laifi hanyoyinka, masu zunubi kuma za su komo gare ka; ka cece ni daga laifin jini, ya Allah, Allahn da ya cece ni, harshena kuwa zai rera adalcinka; Ya Ubangiji, ka buɗe na. bakina kuwa zai furta yabonka; ba ka farin ciki a hadaya, ai, da na kawo, ba ka jin daɗin hadayun ƙonawa; hadayun Allah su ne karyayyen ruhu. karyayyiya da kuma zuciya mai tuba, Ya Allah, ba za ka ƙi ba; cikin jin daɗinka ka sa Sihiyona ta yi nasara, ka gina katangar Urshalima. ta haka za a kasance da hadayu masu adalci, hadayun ƙonawa ɗungum don su faranta ka, sa'an nan za a miƙa bijimai. a bagadenka.